وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ashirin da ɗaya ga wata mai alfarma watan Ramadan, hijiran manzon Allah, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya, wanda ya zo talatin da ɗaya ga watan takwas dubu biyu da goma. Muna nan a cikin suratu zuhurufi. za mu tashi inda Allah ta'ala yake cewa aya ta goma sha biyar wa ja'alu lahu min ibadihi juz'a na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, wa ja'alu lillahi, wa ja'alu lahu sun sanya wa Allah subhanahu wa ta'ala juzan wani yanki daga halittunsa min ibadihi daga cikin bayinsa, sun ɗauki wani kaso ko wani ɓangare na halittun Allah sun ce ‘ya'yan Allah ne subhanahu wa ta'ala. Irin wannan ƙage da ƙaharu da ɓatanci da faɗan mummuna ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ya ta ta wannan cin alƙur'ani yana tsarkake kansa. A wata ayan Allah ya ce, wa kharaƙu lahu banina wa banatin bigairi ilm. Sun ƙirƙira ma Allah ‘ya'ya maza da ‘ya'ya mata ba tare da ilimi ba, a wani gun ya ce, wa ja'alu lillahi sun sanya wa Allah ‘ya'ya mata sun ce ‘ya'yan Allah ne, subhanahu tsarki ya tabbata ga Allah, walahun ma yi Abin da suke sha'awa yana gare su, a wani gurin Allah ya ce, Fastaftihim, al-rabbikal banatu, walahumul banun, Allah ya ce, Ka tambaye su, shin Allah shi ne yake da ‘ya'ya mata, ku kuma kuna da ‘ya'ya maza’? a wani gurin ya ce astafal banati alalbanin malakum kaifa hukumun. ya zaɓi ‘ya'ya mata a kan ‘ya'ya maza me ya shame ku kuke wa Allah irin wannan hukunci kun yi laifuffuka guda hudu a jere laifi na farko kun dangana wa Allah ɗa na biyu kun ce mala'iku mata ne na uku kun ce kuma ‘ya'yan Allah ne sannan kuka yi kuma abin da ya fi kowane wannan girma a ciki shine kuma kuka bauta musu tare da Allah cewa kuna bauta musu ne tun da ‘ya'yan Allah ne za su kusantar da ku zuwa ga Allah amlahul banatu wala kumul banun ko kamar yadda kuke faɗa Allah shi ke da ‘ya'ya mata ko kuma kuna da ‘ya'ya maza afa asfakun rabbukun bilbanina wata haza minal mala'ikati fa? yanzu Allah ya zaɓe ku ku da ‘ya'ya maza shi kuma ya riƙi mata a cikin mala'iku, mayar da mala'ikun mata ma kafirci ne, sannan jingina su ga cewa ‘ya'yan Allah ne wani kafircin ne, sannan bauta musu a kan haka ma wani kafircin ne, sannan kare kansu da ƙaddara shi ma wani kafircin ne, kun ga kafirci huɗu a jere. Allah ya ce, alakumu zakaru wa lahul unsa tilka izan ismatun ziza. لكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى Allah ya ce yanzu shi ke da ‘ya'ya kukuna da maza shi yana da mata, wannan rabon akwai zalunci a ciki. Sai Allah kuma ya kawo mana ayoyi a cikin Alƙur'ani inda suke jingina wa Allah ɗa, kun ga abin nasu hawa-hawa ne. Allah ta'ala ya ce wa annahu ta'ala wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada Allah ta'ala mu bai riki mata ba kuma bai riki ɗa ba kenan akwai masu aqidar Allah na da mata akwai masu aqidar Allah na da ɗa wa qalu ar-rahmanu waladan laqad ji'tum shay'an idda suka ce Allah ar-rahmanu ya riki ɗa haƙiƙa kun zo da mummunan abin takadu samawatu ya min wa min al-ardu wa takhirru jibalu hadda an da'aw lir-rahmani walada وما ينبغي للرحمن walada in kullum إن fi من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن أبدا لقد أحصاهم وأدهم adda. Allah ya ce, Kun ce Allah ar-Rahmanu ya rikiɗa, to kun zo da babban ƙire wanda sammai da ƙasa sun kusa su tarwatse duwatsu su rugurguje don kun ce Allah yana da ɗa baya kamata ga Allah al-rahmanu a ce ya riƙi ɗa duk abin da ke cikin sammai da ƙasa da abin da ke tsakaninsu ba su zamo ba face bayi ne ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce lam yalid wa lam yulad shi bai haifa ba shi ba haife shi ba domin kowa yana yin aure ne daga jinsinsa shi kuma Allah bai da jinsi ba shi da zuriya to in zai aurewa zai aura bai da jinsi shi yasa komai Allah ya bi bibiyu shi kadai ne daya kuma ana rikan da ne ko ana haihuwar ɗa ne dan abu uku na farko in ka mutu ya gaje ka shi kuma Allah baya mutuwa na biyu in ka tsufa ya agaje ka shi kuma Allah ba a siffanta shi da siffar tsufa na uku idan ka gaji ya taimake ka ko ya agaje ka ko ya gaje ka ko ya taimake ka waɗannan duk siffofi ne na ƙasa mu da yake tauyayyu ne na ƙasassu ne sai aka ba mu haihuwa sai ka dinga cewa ɗauko min wannan kai yau ba zan je kasuwa ba je ka kai ko ba zan iya kaza ba yi ko na mutu in ban ma gado kamar yadda babanka ya mutu ya ban ma gado sai ka mutu ka bawa ɗanka gado kun ga duniya kenan haka take ta tafiya to amma waɗannan siffofi ne na tawaya da na ƙasa sun kori ga Allah subhanahu wa ta'ala isa ce lam yalid wa lam yulad subhanahu an ya kuna lahu walad tsarki ya tabbata ga Allah a ce yana da ɗa ya kunu lahu walad wa lam kun lahu sahiba wa khalaqa kulla shai. ta ƙaƙa za a ce Allah yana daɗa ɗa mata ta zamo a gare shi ba shi ya halicci komai da kowa ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhana baya kamata a ce Allah ya riƙi ɗa tsarki ya tabbata ga Allah mattakhadha Allahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah idan la zahaba kullu ilahin bima khalaqa Allah bai riƙi ɗa ba kuma babu wani abun bauta da ya cancanta tare da Allah da ku haka ne kowa sai ya kwashe halittarsa ya ware halittarsa daban ya kafa tasa duniyar daban ya gudanar da allantakarsa daban law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata da za a ce sama da ƙasa tana da Allah biyu da ke gudanar da ita da ta ruguje dan dole ɗayan biyu ya faru ko su zama ƙarfinsu ɗaya ko ɗaya fi ɗaya ƙarfi idan ƙarfinsu ya zama ɗaya wanda ya ce mutu wanda ya ce kakka mutu sai zama baka mutu ba baka rayu ba duk ba su da isa kenan in ku ya yace mutu ya yace rayu sai ka mutum ta wanda yace ka rayu shi ko ba Allah ba bane da ya kasa rayawa kenan ba zai yiwu ba ko mu in muka duba a cikin ka'idodinmu na rayuwa ba ma son tarayya bisa ka ga kowace unguwa mai unguwa ɗaya ko na yanki dakaci ɗaya ko na yanki hakimi ɗaya kowace jiha sarki ɗaya kowace kaza kaza ɗaya hakanan kansila ɗaya a mazaɓarsa ciyaman ɗaya a lokal gamman ɗinsa gwamna ɗaya a jiharsa shugaban ƙasa ɗaya a ƙasarsa amma da za a sa biyu biyu a ba su cikakken iko sai an yi yaƙi so da kowa na jin ɗayan kishiyarsa ne to kun ga mu ma ba ma son kishiya kowane mai gida gida ɗaya kai ne baban ‘ya'yanka kuma eh, mijin matarka inda za a ce ku uku ne masu mace ɗaya kuma ‘ya'yan din naku ne wani sai ya fasa wani baki sai wani ya zuba da wani haƙoran gaba kun ga Allah bai ƙaddara haka ba kenan mu ma ba ma son kishiya bai kamata mu yi wa Allah ta'ala kishiya ba ko wa qul alhamdulillahi allazi lam yattakhiz waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira ce yabo ya tabbata ga Allah wanda bai riki da ba kuma abokin tarayya bai kasance a gare shi a cikin mulkinsa ba ko ba shi da wani majibinci da zai riƙe shi don kai ya kaskanta ka ce Allahu akbar wa ta kabira kai kabbara akan haka Allah ya cancanci girma wa yunzira allazina qalu ittakhadha Allahu walada yana jan kunne yana gargadantan masu cewa Allah yana da da Allah ba shi da to shi sa Allah ta'ala ya faɗi wannan aya yace innal insana lalle haƙiƙa mutum wato kafirinsa kenan lakafurun mai yawan kafircin gaske ne mubinin kuma mai bayyana kafircinsa a fili har yasa sa safika yana faɗar kafirci ko ya rubuta kafirci ko ya karanta kafirci ko kuma ya nuna kafirci ko ya aikata kafirci shi yasa Allah ya ce lakafurun mubin lalle kafiri ne na inna naha kafir kafir ne namijin kafiri mubinin kuma mai yin sa a fili kururu baya tsoron kowa sai amma zai gamu da Allah amittakhaza ko ku Allah ta'ala ya riƙi ma ya khaluqu daga abin da ya halitta ko yake halitta banatin ya riƙi ‘ya'ya mata, kamar yadda kuke cewa a ƙidarku wa asfakum ku kuma ya keɓance ku ya zaɓe ku ya fifita ku bilbanina da maza. Wato, daga cikin zaluncin ma, wai da aka tashi Allah ba ‘ya'yan sai aka ce shi ne mai mata. tunda su ba sa son ‘ya'ya mata sai suka ce to ‘ya'ya mata su ne na Allah maza kuma nasu wai za bushira ahaduhum Allah ce alhalin idan aka wa su bushara bima daraba rahmani masalan da abin da ya buga wa Allah kwatance da shi cewa mala'iku mata ne kuma ‘ya'yan Allah, walla wajahu musu waddan, in an dangana masa ‘ya mace, sai fuskarsa ta yini baki kirin baki wilik baki sidik baki dulum saboda an ce masa an haifi ya mace wai za bu shira hadun bil unsa walla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bihi har sai kaga mutum baya so ya hadu da mutane dan ka a ce me ta haifa yatawara min al qawmi yana buya daga cikin mutane min su'i saboda munin ma bushira bihi abinda aka masa bishara ayumsikuhu ala hunin ko ya rike shi a wulakance am ya dussuhu fit turabi ko ya rami ya saka ta a ciki ya binne ala ku saurara ku ji dokar Allah sa'a ma ya hakumuna tur da wannan yanyan da wannan hukunci nasu wa huwa kazimu alhalin shi yana mai ɓata rai yana ɓata fuska yana baƙin ciki yana cikin damuwa an masa haihuwar mace kuma sai ya ɗauki wannan ya ce wa ita ce ta Allah kun ga munin daɗa fitowa yake na farko cewa mala'iku mata ne wannan aƙida ce ta kafirci mala'iku ba mata ba ne na biyu kuma kas an bai da su matan kuma sai aka ce ‘ya'yan Allah ne kaga wannan ya shafa wancan amuni na uku kuma sai aka ce za a bauta musu domin su shigar da kai wajen babansu kaga wannan ma muninsa ya kai muni to waɗannan ukun su ne kafircin da suka yi sannan kuma na hudu su suna ƙin mace kuma suka ce wai Allah mahalicinsu shine mai mata abinda suke ƙi suka jingina wa Allah mai da Allah ta'ala faɗa wa ja'alu lillahi ma zara'a min al-harth wal an'ami nasiban fa qalu hadha lillahi bi za'mihim wa hadha li shuraka'ina sun sanya ga Allah daga abin da ya shuka na wato ‘ya'yan itace da kuma dabbobi sun sa wa Allah wani kaso ko wani rabo, suka ce wannan ga Allah yake da raya wasu wannan kuma na gumakanmu ne. Idan aka haifi dabba lafiyayya sai a ce wannan ta gunki ce, in an haifi dabba tauyayya na ƙasashiya sai a ce wannan ta Allah ce. Sai ce Allah shi ya fi haƙuri, so da aka shi ya ɗauki tauyayyar. Sai a tara ‘ya'yan itace in an yi noma sai a ware gwaji mara kyau sai a ce wannan na Allah ne sai a ware mai kyau sai a ce wannan kuma na gumaka ne a'a ga Allah da haƙuri yake da bayinsa fama kana li shuraka'ihim abin da ya kasance ga ababen tarayyarsu fala yasilu ila Allah baya saduwa zuwa ga Allah wa ma kana lillahi abinda kuma suka ce ya tabbata ga Allah fa huwa yasil ila shurakaihim sai kuma ƙara dan danko na Allah sai a ƙara gumaka a ci dan rago na Allah sai a ta rage na Allah ana ƙara gumaka sa'a ma ya hukumuna Allah ya ce tir da wannan hukuncin da suke hukuntawa aw mayyuna sha'u. Allah ta'ala ce yanzu wanda ya zama ana rayar da shi fil hilyata a cikin kwalliya ita ce mace ‘yar kwalliya ce ita dama tun tana ƙanƙanuwa zaka ga sha'awar kwalliya ya shige ta mata suna da kwalliyoyi ta hanyoyi biyar akwai kwalliya ta halitta halittar da Allah yawa mace ma'ai kwalliya ce tunda ya bambanta ta da namiji bai murɗe mata ƙwanji ba ka gani bai yi mata abin nan ido zuru-zuru ba ka gani da ganin namiji ka san halittarsa ta fita daban wannan an sa shi ne ya je ɗauga tari ya tafi noma ya ɗauki fatanya ya ɗauki galma muryarta daban shi muryarsa ga gwarji ga ban tsoro saboda ya fito waje aiko kawa da shi ita kuma da yake yara take reno sai aka yi mata siririyar murya don kar ta firgita jarirai kaga komai sai aka mata to kwalliyan farko kenan a halittarta kwalliya ta biyu tufafin da suke sawa in ka kula rigunanmu kai sai ka sai kala ɗaya ko ka sa fara ko ka sa baka amma ta mata ka duba a tamfa sai an yi zane ta nan an yi zane ta nan an yi wani tsuntsu an yi wani beni beni haka an yi wata bishiya bishiya saboda su tufafinsu ma sai an masa kwalliya kaga a tamfa ai kaga mu ba masu a tamfa a nan ko kaga suna sawa don ka kula su su da shaddarsu ka duba ɗinkinsu in za a yi ɗinki sai an je an yanka abun guntu guntu guntu guntu kuma a zo a yi ta har haɗawa a yi ta har haɗawa a yi ta har haɗawa kaga an yi wani abu ka rasa kansa in ɗan kwalinsa ka duba da ban yake in riga ce an zani ne gashi nan a tsaga can a yaga can a huda can haka za zaka ta gani ana yi kaga ado na biyu kenan ado na uku adon da suke sawa na ziyari a kunne abin wuya a wuya awarwaro a hannu manduwa a ƙafa barima a hanci zobe a hannu ka gani wannan kuma ita ce kwalliya ta uku kwalliya ta hudu ita ce kuma kwalliyar nan a gira a sa mata jagira ido a sa masa ja ido baki a sa masa jan baki fuska a baɗe ta da hoda ɗan yatsa a sa masa jamfarci hannu da ƙafa ai mata ƙunshi a mata zane duk kwalliya ce wa wannan to ta biyar ita ce wacce suke taɓa kuma halittarsu wacce musulunci ya zo ya soke ta wata takan gyara girarta ko ta kwashe ta gaba ɗaya wata kuma sai ta sa a tsaga mata a kokare mata haƙorinta wajen ta yi shirya in ta yi dariya wasu ma caccake dadashin suke yi haƙorin ya fari dadashin ya baki sai a caccake shi a sama kwalli ko wani sinadari sai juye koma baki sannan a je a sa inji a kankare haka a yi shirya sannan wata ta sa a yi mata zane ko a fuska ko a hannu ko a ƙafa sannan wata kuma ta sa a ƙara mata gashi wata kuma ta sa ta sa magani ko wani mai da zai goge ta ta koma fara ina ake kira fanta face coca cola leg to to kaga wannan wani abu ne shi musulunci zo di ya hana da ƙona gashi da ƙara gashi da cire gashin gira da yin tsage-tsage na wuta da abin nan goge haƙori don a yi wushirya da goge fata don a yi fari ko a yi baƙi to wannan musulunci bai yarda da wannan kwalliyar ba to sai ma aka samu wata sabuwar kwalliya ta fito wanda kamfanin suwan na Amerika suke yi wanda suke kiransa plastic surgery fannin tajmil wato fannin ƙawacewa shi a wannan fannin yanzu an gano ma wai ɗan adam yana iya canza dizayin ɗin halittan ma da Allah ya masa ya je ya ce hancin nan nawa ya yi zurfi ko ya yi kwararo ko ya yi tudu ko ya buɗe da yawa ina so a tsuke shi ko ya yi tsawo da yawa ina so a rage shi ko ya yi ciki da yawa ina so a jawo shi idona ya yi kwari a fito da shi ko ya yi ƙanƙanta a buɗa shi kuma tuna ya yi tumu ya yi tulu-tulu ina so a rage shi ta ce mamanta ya zube tana so a tada shi bayan ta bai tudu ba a tada shi welcome da bye bye suke kiransa welcome da bye bye to wannan malamai sun yi fatawa sun haɗu akan cewa aikata haka haramun ne lokacin da aka buɗe a masar sai zama mata suna ta zuwa ana canza musu halitta sai wata ta je a canza mata hanci wata je a canza mata fuska wata a gyara mata kumatu aka ta yin wannan malamai suka ce haramun ne ka canza halitta yadda Allah ya ka domin Allah ya ce tabarakallahu ahsanul khaliqina Allah bai yi wata halitta mara kyau ba kai in bata ma kyau ba tawa wani kyau in bata ma kyau ba tayi wa wani kyau don haka babu wata halitta mara kyau abinda kai kake gani da kyau a wajen wani ko ba shi da kyau abinda ka kashe miliyoyin kuɗi don ka aura kana zata akwai kyau wani kuma da za a haɗa mar da miliyoyin da ka kashe shi ko ba zai karɓa ba don baya ganin kyau ya za a kenan kaga sai a bawa Allah halittarsa in abu bai ma baka ce ni bai mun ba amma ba ba shi da kyau ba sai kaga ya yi wa wani wanda ya yi maka kuma bai wa wani ba shi yasa Allah ya ce aw man sha'u fil sannan yarinya tun tana karama za ga tana son zama gindin madubi tana son kwalliya tana sa a samu mata yar tsana da ɗan gado da ɗan kayan wasan yara kai da ka buga hulaka inda ka ji ta shiga sai ka wuce ita ko sai ta minti goma sha biyar a gindin madubi inda ake da wadata ma in kaga madubin kwalliya na mata kaga kudin da ake cikawa a kai banda ɓangaren su turarurrukan shafawa da kuma suma da mayukan shafawa gashi da mansa jiki da mansa ko ina mai gashi nan iri-iri a ce wannan zai ƙara laushi ba laifi man da zai ƙara mace laushin jiki da wanda zai ƙara mata yawan gashi da laushin gashi canza halittar gashi ne ba a yadda ba a man yuna sha'u fil hilyati Allah ce yanzu wanda ake renansa a cikin ƙawa da kwalliya wa huwa fil khisami Allah ce shi kuma a lokacin rikici ghairu mubin ba mai iya bayani ba ne mace ba a santa da rikici ba ai ba a santa da fitina ba ba a santa da tashin hankali ba in rigima za a yi ma sai a mata duka sai dai da baki kawai amma Allah ya ce wa fil khisami ghairu mubin shi a wajen rigima da daru da tashin hankali gairu mubinin ba mai iya bayani bane yadda zai kare kansa wannan haka halittar mata take duk da wasu mata suna kokari su ce a'a duk fa abin da namiji zai iya mace ma za ta iya to ba haka ba ne akwai abin da mace za ta iya namiji ba zai iya ba akwai abin da namiji zai iya mace ba za ta iya ba akwai abin da namiji zai iya mace za ta iya akwai abin da namiji ba zai iya ba mace ba za ta iya ba da haka iko Allah ya kasa shi kashi hudu abin da bai ba mu iko mu iya ba bai ba mata iko su iya ba shi kaɗai yake iyawa akwai abin da ya ba mata iko su yi amma maza ba za su iya ba yanzu in matarka ta yaji ta ban maka ‘ya'ya hudu ɗaya na goye ɗaya ɗan yaye biyu kuma sun fara zuwa makaranta ta tafi ta ce ga nan ya za ka goya wannan ya za ka reni wannan ba za ka iya ba kafin yamma ga mutum ya haɗa gumi in kuma ka ɗauko shi za ka kai shi gidansa a ce ka san ba ana satan jarirai yanzu ina ka samu wannan in ba sa ka ci ba ma amma duka an ganganka da yaro a goye ai da an shiga musifa to kun ga halittarsu da yanayinsu da su akwai yadda Allah ya halicce su su yi wani aiki wanda mu ba za mu iya ba mu ba an ce mu wani aiki da su ba za su iya ba akwai kuma aikin da Allah ya haɗa mu mu yi tare za mu iya sallah su yi sallah mu azumi su yi azumi mu ba da zakka mu karɓi zakka su ba da zakka su karɓi zakka mu haji tare mu dawafi, mu sa'ayi mu jifa duk da mata da maza ake yi amma akwai abin da Allah ya ware ya ce na mata ne in kana karanta babun ma sai ka ji hukuncin din na mata ne wani abin kana karanta sai ka ji din na maza ne to haka ya kamata a rayu amma duk sanda namiji yake so ya koma mace to ya rabu da namiji ko ba zai kai mace ba sai dai ya zama yana yana yinan a ragaya yana reto a ragaya ya zama mata maza haka duk matar da ta ce ni na bar mace zan koma namiji to ita ma a ragaya za a sagale ta sai ta zama ita ba macen ba ita ba namijin ba kwanan nan na gani a masar a wata jarida ko ta mujalla wani yaro ya je an canza masa halittarsa an mai da shi mace babansa bai sani bai je aka biya kuɗi mai yawa aka mai da shi mace wato da aka yi masa wasu allurori kawai sai kwanjin nan ya dinga zagwanyewa kawai sai kuma ga mama yana tohowa aka kuma yanke gabansa aka masa gaba irin na mata wannan shine wato cikakken tagayiru halƙilla la'anahullah wa ƙala la'attakhizan min ibadika nasiban mafaruda wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum falyubattikunna azanal an'ami wala amurannahum falyughayyirunna khalqallah wa man yattakhiz ash-shaytana waliyan min dunillahi faqad khasira khusrana mubina daka wannan ƙoƙarin mace ta canza halitta ta gaba ɗaya ta koma namiji ko namiji ya koma mace wannan wato musifa ce babba to ne Allah ta'ala ke zargin waɗannan da wannan munanan aiki da suka aikata har wani yana cewa ni balarabe wa mal illa zinatun min naqisatin min husnin izal husnu qassara wa amma idza kana al jamalu ka ki lam yahtaj ila an zawara. wai mace ce ta cewa mijinta ni fa sai ka siyo min kayan kwalliya ice kayan kwalliya da kika ga ana ta yi yana cikawa mace inda ta tauye ne in ta zama tauyayya sai ta yi kwalliya dan ta cike inda ya tauye amma ke kyanki ba bukatan kwalliya Ita ce haka ne fa mai gida aga ya gaba da ita ko shi yasa aka ce hofil khisam ghairu mubin yanzu ne ka tsara ta kuma ta yadda baiwa Allah وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون الله سبحانه وتعالى وجعلوا أي اتقدوا سنقجري الملائكة تشوى ملائكو الذين هم عباد الرحمن wanda su bayi ne na Allah subhanahu wa ta'ala masu tsananin bauta ga Allah yusabbihuna hunan laila wannan nahara la yafturun wani gure ce wala ya'suna Allah ma marahun? wa yaf'aluna ma yu'marun su mala'iku ba sa saɓa wa Allah sa sun kudirce a zuciyarsu cewa mala'iku mata ne kuma ba matan bane a shahidu khalqahum Allah ya ce sun halacci inda na halicce su mata, a gabansu na halicce su mata, su shaida ne cewa mata ne, ya aka yi maka ga mala'ikan tukuna ka gane mace ne. Allah ya ce wannan ƙarya ta yawa, a gabanka aka halicce su mata? cewa a zuciyar mutum cewa mala'iku mata ne, to shi ma kansa wani iftira'i ne. Satuku tabu shahadatuhum in ku sun shaida Allah ya ce za a rubuta shaidan nan tasu ranar alkiyama wa yus'aluna kuma za a tambaye su Allah zai ta da su ya ce ta ku nuna min mata da kuka ce mala'iku mata ne ku nuna su babu sai wutar jahannama kuma dindindin wa qalu kuma bayan fa sun yi barna sai kuma suka kafa hujja da kaddara wa qalu suka ce law sha'ar rahmanu da Allah ar-rahmanu ya ga dama ma abadnahum da mu bauta musu ba wato shi ya kaddara mu bauta musu kun ga wani laifi a ƙarin laifi sun yi laifin cewa mala'iku mata ne sun yi laifin cewa kuma ‘ya'yan Allah ne sun yi laifin bauta musu kuma sun yi laifin kafa hujja da ƙaddara cewa ma Allah ne ya ƙaddara ma bauta musu ya kwa mutum ya bi hanyar arziki ya ce Allah ne ya ƙaddara masa sai ya bi hanyar tsiya ya ce Allah ne ya ƙaddara masa an kamo ɓarawo ya yi sata sai aka ce me yasa kai sata ice Allah ne ya kaddara mu ice to mu ko ya kaddara mana mu yanke ma hannu an mutum yace zai ta kafa hujja da kaddara yana tsiya shi ma in ya mare ka yace kaddara ne sai ka mare shi kace ce kaddara ne kai kuma mutum ya je ya kwanta akan titi mana ice kaddara ce ko ya gwada ya ga kaddara ce ta yau ko ta gobe ce ya mutum zai ki shan guba yace kaddara ne ya ki kwantawa inda zai cuce shi ce kaddara ne ya wanka bai zauna a dauɗa ya ce kaddara bane ya ci bai zauna da yunwa ce kaddara bane ya sha bai zauna da yunwa ce kaddara bane ya bauta gunki ya ki bauta Allah ya ce wa kaddara masa yi bauta don me zai bauta Allah ya ce kaddara masa yi bauta Allah ba sai su kafa hujja da kaddara to kaga ba gaskiya ba ne wannan kaddara tana da rukunai guda hudu akwai mashi'atullah akwai bambanci kuskuren da muke samu wajen fassara mashi'a da mahabba nan ya kamata mu bambanta da yawa in muna tafsiri in an ce ma sha Allahu sai a ce in Allah ya so don an ce ma a habba Allahu ya muke cewa kuma nan ma sai a ce in Allah ya so akwai banci tsakanin mashi'a da mahabba mashi'a sai ka ce in Allah ya ga dama mahabba ka ce in Allah ya so a kumbanci tsakanin ganin dama da so abinda Allah ya ga dama to sai ya faru dole ko mai kyau ne ko mara kyau ko ya ma daɗi ko bai ma ba ko ka karɓa ko ba karɓa ba ko ka yadda ko ka yadda ba amma abinda Allah yake so iyadda da shi ya ce a yi wasu suna yi wasu ba sa yi amma abinda Allah ya ce a yi shi dole ko ka yi ko ka so sai ka yi Allah ya ce a rayu dole a rayu ya ce a mutu dole a mutu a yi kuka kai kuka ai dariya ai dariya samu ka rashi kai baki kai fari kai farin ciki kai bakin ciki wannan shi ake kira mashi'a irada kauniya ita ce irada kauniya kadariya abinda Allah ya kaddara shi ya so shi kaunan to sai ya kasance akan kowa amma ma aradallahu shar'an dinan kad yakun kad la yakun Allah yakan nufi abu ya kasance a addini ya ce ayi kaza wasu su yi wasu su ki amma Allah ya so a yi amma wasu suna yi wasu ba sa yi amma abin da Allah ya ga dama sai ya faru tilas to ko ba wanda ya isa ya fasa shi shine banci tsakanin irada shar'iyya diniya da irada ƙadariya kauniya ma aradahu hullahu kaunan wa ma aradahu hullahu shar'an da haka mu gane bambanci tsakanin fassarar mashi'a da mahabba misali malami ya zo yana fassara qulillahumma malikal mulki Allah kai ne mamallakin mulki tu'til mulka man tasha'u kai kake ba da mulki ga wanda ka ga dama don ka fassara cewa ga wanda kake so kenan duk wanda aka bashi mulki ana son sa kai kanka in ka kalli masu mulkin kaga akwai wanda ma kai kanka ba ka son sa balle Allah ya so shi to in ka ce in ka fassara man tasha'un da da cewa wanda yake so to kuma sai ce watan zi'ul mulka mimman tasha'u ya ka fassara kana kwace mulki ga wanda kake so ashe wanda Allah ya kwace mulkin ma yana son sa ma'ana kana ba da mulki ga wanda ka ga dama musulmi ne mumini ne kafiri ne fasiki ne daidai zai yi ba daidai zai ba an ba shi abin kaunan saboda Allah yana ba da mulki ga wanda yake so da wanda baya so kun ga ganin dama ne kai amfani da mulkinka kai adalci a sa ka aljanna kai amfani da mulkinka kai zalunci a sa ka wuta yasa wannan wajen fassarar mashi'a da muhabba nan kuskure ya shigo mana shi yasa ba ma bambance tsakanin irada shar'iyya diniya da irada kauniya qadariya shi da Allah ta'ala ya ce wa qalu suka ce law sha'ar rahmanu da Allah ya ga dama ma abadnahum da ba mu bauta musu ba malahum bi zalika min ilmin Allah ya ce ba su da wani sani tare da haka ba su san cewa Allah fa ya san abu ya rubuta abu ya ga damar abu ya zartar da abu sannan yake faruwa duk abin da kaga ya faru a duniya sai ya bi waɗannan matakan guda hudu na farko Allah ya san shi na biyu ya rubuta shi a lauhul mahfuz na uku ya ga dama na hudu ya zartar ka kawana abu ya same ka ka ɗauka babu tsari komai akwai tsari in home Allah ce su ba su zamo ba illa ya khurusu na face kawai suna share ƙarya shaci faɗi kawai suke yi ba su da hujja a kai na'am am atainahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا إنا وجدنا آباءنا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُقْتَدُونَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا وكنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين الله سبحانه وتعالى أم أتيناهم كتابا أم آتيناهم كتابا Allah ce ko mun ba su wani littafi ne min ƙabalihi kafin zuwan Alƙur'ani ko kafin aikata wannan shirkar da suke fahum su mustamsikuna masu riko ne kamkam bihi da wannan littafin ma'ana suna da hujjan wani littafi da Allah ya ba su ya saukar da doka ya ce a haɗa shi da abokin tarayya suna da wani littafi da Allah ya saukar a cikin littafin ya ce yana da ɗa ko ya ce mala'iku mata ne kuma ‘ya'yansa ne kuma a bauta musu suna da wani littafi ko hujja ulhatu, hatu burhanakum in kuntum sadiqina ku kawo hujjar ku in kuna da ita bal wani ake kira al-idrabul intiqali Allah ce bari waccan magana ba su da kenan hujja ba su da dalilin yin shirka bal kawai hujjar su ƙalu sun ce inna wajadana aba'ana kawai mu mun samu iyayenmu ne ala ummatin akan wannan al'ada da wannan addini haka muka samu iyayen suna wani shi ake kira at-taqalidul a'ama wato ratayen makaho sai inda aka ja ka shi yasa addini yana da maratib din yin sa guda uku na farko mutum ya zama mujtahid min ijtihada yajtahidu mujtahid wanda zai nutso a cikin alqur'ani ya ciro hujja da kansa ya nutso cikin hadisi ya ciro hujja da kansa da dalilai kuma da ƙa'idodi da sharuɗan ilimin da aka sharɗanta mutum zai zama shi kansa mujtahidin akwai almujtahidul mutlaq akwai almujtahidul far'i akwai almujtahidul usuli akwai almujtahidul intiqa'i akwai alijtihadul eh, ijma'i jama'a su haɗu su ijtihadi ɗaya ko mutum shi kaɗai ya ijtihadi a asali shine qur'ani da sunna da ijma'i ko ya ijtihadi a reshe a cikin wata mazhaba daga cikin mazhabobi ko kuma ya haɗu da wani su ijtihadi su fitar da wata mas'ala akwai kuma al-ijtihadul intiqai ka ɗauki maganganun malamai ka tace wanda ya fi hujja da dalili ka tafi a kansa na biyu akwai al-muttabi wanda shi bai kai karatun da zai tsamu ko ba amma in an tsamu ko an rubuta zai iya karantawa ya ga wanda ya dace ya ɗauka ana kiransa muttabi wanda yake bin dalili yana yin addininsa da dalili mai hujjar sallah a aqimus salata mai hujjar Zakawa wa atuz zakata me hujjar aure fanki ma da balakum minan nisa'i me hujjar sakiya allazi ya nabiyyu idza talaqatumun nisa komai ka taba shi zai kama hujja mai hujjar salati inna allaha na yusalluna ala nabi me hujjar istighfari wastaghfiru husuma tubu ilaihi komai zai kawo hujja wata za ta shiga addinin musulunci za ki shiga addinin musulunci kina so za ki shiga addinin musulunci gamsuwarki ne da yadda ki ko matsawa wani ce da takurawa to masha Allahu to zan gaya miki kalmar shiga musulunci in kin amince kin zama musulma ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah abin da kika ce kika ce daga yau na amince na yarda ha'a zuciyata ba wanda ya kamata a kadaita shi da bauta sai Allah kin yarda da haka kin ce kin amince a nan Muhammadu manzan Allah ne kin yarda da haka to wake da ki da waɗannan kalmomi guda biyu na kalmar shahada ya mai da ke musulma me sunanki fati faci haka dama sunan ki yake to daya sunan ki yake esther yanzu kin koma fati fati ai fatima kenan fatima yar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallama wacce manzon Allah ya ce tsoka ce daga jikin tsokata wato tsoka ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yana da ƴaƴa mata guda hudu akwai Zainab akwai Ruqayya akwai Ummu Kulsum akwai Fatima to Fatiman ita ce wacce zuriyar Annabi sallallahu alaihi wasallama ta yadu ta hanyarta ta haifi ‘ya'ya biyar akwai Hassan akwai Husaini akwai Zainab akwai Ummu Kulsum akwai ko Muhsin shine wanda ta haife shi ɗan karami ya rasu ita Ummu Kulsum ita ce Sayyidina Umar Sayyidina Ali haifa ya aura Sayyidina Umar har ta haifa Sayyidina Umar ‘ya'ya guda biyu da Ruqayya da Zaidu sune jikokin Fatima a gidan Sayyidina Umar da kin zabo suna mai daraja mai kima za a ci gaba da kiranki Fatima amma a dinga cikewa maimakon Fati din a dinga sa ma din mah fatima to Allah ya miki albarka ya tabbatar da ke a musulunci fatima wanda ya shigo addinin musulunci akwai abubuwa da suka hau kansa na yanzu yanzu da kuma wanda a hankali zai koya abubuwan yanzu yanzu na gaggawa din akwai 'yan kwamitin mu bangare biyu da bangaren mata da bangaren maza mun musu tirenin mun karantar da su abubuwan da za su koya miki daga nan zuwa gobe abubuwan da zaki iya na gaggawa a musulunci sannan kuma a ina kike daga ina kika fito daga adamawa lalle kin yi doguwar tafiya to muna miki fatan alheri fatima da zuwanki musulunci allah ya tabbatar da ke a musulunci saboda haka 'yan kwamitinmu za su je su baki masauki yanzu za kuma su nemi 'yan uwanki a tattauna da su in za ki koma hannunsu kuma za su baki a hannun kwamiti su ci gaba da karantar da ke da ilmantar da ke ki samu ilimi mai zurfi to shi kenan insha Allahu akwai wannan shirin da tsari da komai da lauyoyinmu da alƙalanmu da komai muna da su waɗanda za su tattauna wannan matsala da haka muna miki fatan alkhairi Allah ya tabbatar da mu da ke a cikin musulunci da haka yan kwamiti ga Fatima na ƴan uwarku musulma sai ku je ku karantar da ita addini Allah ya tabbatar da ke a musulunci to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce balƙalu sun ce inna wajidana ana, mun samu iyayenmu ala ummatin akan wannan al'ada ummatin mun ce yakan zo da ma'anar jama'a kanan nasu ummatan wahidatan wa anna hazihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun ya zo inna ibrahima kana ummatan wadda kara da ummatin inna wajadana aba'ana ala ummatin ala ummatin anan akan al'ada wa inna ala atharihim muhtaduna mu kuma shiryayyu ne akan wato gurabansu ba hujja bace kace abinda iyaye suke kai kashi biyu ne akwai wanda iyayensa dama suna kan kitabu wa sunna ala fahimus salafus salih kaga wannan in ya bi iyayensa akan wannan tafarki to ba wai iyayen kaɗai ya bi ba a'a ya samu iyayensa akan shiriya sai ya bi shiriyar wannan abin yabo ne sannan akwai wanda kuma shi ya samu hujja da dalili amma kuma iyayensa suna yin kuskure wajen fahimtar addini to abin da ya kamata ya amfani da usulubi na hikima wajen karantar da su su ma fahimtar da su banda zagi banda cin mutunci banda kafurtawa banda fasikantarwa banda bid'antarwa shekul islam ya ce inna tabadi'a wa tafsiƙa wa takfira haƙƙun ilallah wala ya juzu li ahadin an yi hakuma ala ahadin bi kufrin au bi fiskin au bi bid'atin illa bi nassin min Allah wa rasulihi ice kafurta mutum da fasikantar da shi da bid'antar da shi ba na bane ba haƙƙinka bane gafarta malam haƙƙin Allah ne da manzansa baya halatta wani mutum ya wa wani hukunci da kafurci, ko da fiska ko da fasikanci ko da bid'a sai in yana da nassi qarara daga cikin alkur'ani da karar daga ingantattun hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa aikin nan da wane ya aikata kafirci ne Allah ne yace kafircin ba shi yace ba wannan aikin da aikata fasikanci ne Allah ne ya kira abin fasikanci ba shi ba wannan aikin da wane ya aikata bid'a ne Allah ko manzonsa suka kira aikin bid'a ba shi bane to sai ka duba aikin ya zama bid'a to shi da ya din ya zama dan bid'a mutum yakan iya aikata bid'a bisa jahilci ko ya aikata bid'a bisa rashin sani ko ya aikata bid'a saboda ba sunna a gurin ita ya koya ita ya iya kaka da kakanni to in ka zo ba za ka ce masa shi dan bid'a bane amma aikin nasa bid'a ne sai dai shi sai an masa bayanin na sunna ya ki karba to a lokacin sai a ce dan bid'a amma sai dai a ce aikin bid'a ne amma me yin yakan iya zama dan bid'a ko ba dan bid'a ba sana kan iya samun mutum ya aikata kafirci ba za a ce maka kafiri ba tukunna sai dai a ce ya aikata aikin kafirci shi kuma sai a yi masa bayanin munin aikin in ya fahimci munin aikin ya ci gaba to a lokacin ne ya zama kafirin hakan ga mutum yana aikata fasikanci ba za ka ce ma fasiki ba tukunna maiwa bai sani ba sai kai ma bayani aikin nan da kake yi dalilai a da Sunna sun tabbatar fasikanci ne to ya ji hujjar sai ya ce za a ci gaba hakan to a lokacin ne ya zama fasiki aikin nan da kake shirka ne amma kai ba mushriki bane dalili baka san cewa wannan aikin shirka bane shi yasa kuka ga Allah bai cewa mutane kafirai ba sai da ya turo annabi suka kafirta suka kiyarda to da aka ce ga umma kunna mu'azzibina hatta na ba'asa rasula sai da annabin ya zo suka kiyarda sannan hukuncin ya hau kansu to sai da in an ma bayani aka ce aikin nan shirka ne ga hujja aikin nan bid'a ne ga hujja aikin nan fasikanci ne ga hujja aikin nan kaza ne sai ka ji hujja ka ci gaba da yi to a lokacin hukuncin kuma ya hau kanka shi yasa malaki ta hunaka farqun man waqa'atil bid'a wa man waqa'atil bid'a alaihi akwai banci tsakanin wanda ya fada bid'a da kuma wanda shi bid'a ta fado yana zaune inda yake ta rikito masa aka to wannan kokari zaka yi ka ture masa ita kawai ba kai masa hukunci da ita ba tunda shi ma gudun ta yake yi bai san ita ba ce saboda bid'a ta kan shiga launi launi wata ranta sa babban riga wata ranta sa alkyabba wata ranta kwalliya wata ranta ba abin da bid'a ba ta shiga he ta boye a kasa gane ta bid'a da ka kore ta bayan gari sai ta canza shiga sai ta sake dawa da wata sigar sai an dauke ta an dauka daidai ne kuma daga ba a gane ita ce ita ce sai a bita da kokara Na aka fita daga ta sai ta sake dawa haka bid'a take eh haka bid'a take sai Allah ma ya haska wa mutum kwakwalwarsa da hasken Qur'ani da sunna zai gane amma ba ka wani ma sai kaga yana ta bid'ar shi kuma ya ɗauka sunna yake yi shi kansa da yake kiran sunna sai ga yana wata bid'ar da bai san bid'a ba ce ko ya san bida'a ce ci gaba da yi to kaga sanin laifi ne laifi ne ka ci gaba da yi shi ya fi hatsari to shi yasa Allah ya shiryar da mu wa kazalika Allah ya ce haka nan ma arsalna min qablika ba mu aika ka ba fi tin a cikin wata alkarya min nazirin wani mai gargadi illa qala mutrafuha sai masu jin daɗi a garin sun ce inna wajidana aba'ana haƙiƙa mun samu iyayenmu ala ummatin akan wannan al'ada wa inna haƙiƙa mu ala asarihim akan gurabansu muƙutaduna masu koyi ne za mu koyi da su haka mu mutu akai qala yace awalau Itukun. ko da na zo muku bi ahada da abin da ya yafi shiriya mimma wajattun alaihi aba'akum daga abin da kuka samu iyayenku akai yanzu a ɗauka iyayenku akan shari'a suke sai na zo da abin da ya fi shirya to ba za ku canza ku dawo kan wanda ya fi ba ƙalu suka ce inna bima ursiltum bihi kafiruna ka gani kuma da aka kware su shikenan abin da iyayenka suke kan aka kawo sabo sai ka auna shi ɗayan uku ne ko ya daidai da na iyayenka ko ya fi na iyayenka ko kuma ya kasa da na iyayenka a wani lokaci zaka ka karɓa in ya zama kasa da na iyayenka sai kai na iyayen in daidai yake da na iyayenka sai kai na iyayen ba ka sha wahalar canza ba tun da duk ɗaya ne in ya fi na iyayenka shirya me ya kamata ka yi sai ka karɓe shi ka aje na iyayen to su suka ce in inna ma ursiltum bihi kafiruna da suka ga an ƙure su da hujja suka ce kai tsaya haƙiƙa mu kafiruna ma ursiltum bihi mun kafircewa abin da aka turo ku da shi na wahayi fanta ƙamna minhum Allah ce sai muka ɗau fansa a kansu inna minal mujrimina muna Allah ya ce mu dama masu ɗaukan fansa ne akan kangararru fanzur duba da idanka kaga kaifa kana aqibatul mukazzibina yaya ƙaryan ƙarshen masu ƙaryata saƙon Allah yake kasancewa to nan za mu tsaya rundunar 'yan sanda ta jihar Gombe ƙarƙashin jagorancin kwamishina na 'yan sanda na jihar Gombe sun aiko da dubu goma a sa'a asusun marayu a musu addu'a Allah ya sa su gama aikinsu lafiya da haka muna musu addu'a Allah ya sa su gama aikinsu lafiya Allah ya sa su yi amfani da kakinsu wajen taimakon addinin musulunci da al'umma da zaman lafiya a ƙasa ai hadda buhun shinkafa guda ɗaya ma suka bayar Allah ya saka musu da alheri ya sa su gama aikin su lafiya wata ‘yar uwa ta aiko butoci guda ashirin da alƙur'ani guda ɗaya ai musu addu'a ita da mijinta Allah ya ba su lafiya ya raba su da sharrin makiya wani ɗan uwa ya aiko ɗari biyu ai masa addu'a shi da mahaifansa ‘ya'yansa matansa Allah ya haɗa su da alherin duniya da lahira wata baiwa Allah ta aiko dubu ɗaya da ɗari biyar a sa asusun marayu ɗari biyar kuma a yi aikin da'awa Allah ya biya mata bukatunta kuma ta ce tana eh? Eh, ok Allah yadda ta koma gidan mijinta wato tayo yaji ne ina jin ko ta fito to Allah mai da ke gidan mijinta yaji hisa aka kira shi yaji ai saboda yaji bai da daɗi hmm. wata ‘yar uwa ta aiko ita kuma ɗari biyu a mata addu'a Allah ya daidaita tsakaninsu da mijinta, to Allah ya daidaita tsakaninku. wani dan uwa ya aiko dubu ɗaya a masa addu'a Allah ya bashi lafiya kuma a sa sunansa asusun dubu ɗaya ɗaya na wata wata wata ‘yar uwa ta aiko ɗari biyu ta ce mijinta direba ne na doguwar mota Allah ya kare shi ya kuma kare shi daga sharrin da makircin makiya wani ya aiko shi ma ɗari biyu wata ‘yar uwa wata baiwa Allah ta aiko ita ma ɗari biyu Allah ya shiryar da eh a yi wa ‘ya'yanta addu'a Allah ya shiryar da su ta farki madadaci wani shi ma aiko naira ɗari ya ce a masa addu'a ya samu admission a wata baiwa Allah ita ma ta aiko dubu ɗaya a yi mata addu'a Allah ya warware mata matsalolinta da namijinta wani ya aiko shadda turmi ashirin daga alhaji adamu aliyu gm na gombe layin wato general manaja na gombe layin shi ya aiko turmi ashirin a yi masa addu'a shi ma Allah ya ba shi nasara cikin ayyukansa yadi hamsin na maza yadi arba'in zani na mata daga wani bawan Allah ya masa addu'a Allah ya bashi lafiya yana fama da larura wani uwa ya aiko naira dubu biyu a yi mahaifiyarsa addu'a Allah ya gafarta mata wani ya aiko alƙur'ani guda uku Allah ya taimake shi ya yi aure wani kuma ya aiko dubu biyu a masa addu'a Allah ya bashi gida ya kuma sanya albarka a kansa a kasuwar da ya fara wani ya aiko dubu ɗaya a masa addu'a da wata da zai aura ko eh Allah ya raba su da sharrin makiya wani ya aiko naira dubu biyu fi sabilillah ai masa addu'a shi ma wani ya aiko ɗari biyar ai masa addu'a Allah ya sa ya ci jarabawa sannan wani bawan Allah ya aiko ɗari biyar ai masa addu'a kan bukatunsa duk waɗannan wanda suka rubuto tun daga rundunar 'yan sanda ta jihar Gombe har zuwa ƙasa waɗanda suka ba da gudunmawa a wannan rana don ci gaba da faɗaɗa asusun marayu da waɗanda suka shiga addinin musulunci da kuma sauran ayyuka da ake yi a wannan kwamiti muna musu addu'a da fatan alheri kowa Allah ya karɓi abin kuma abin da ke damunsa Allah ya yi masa bukasar ta alheri Allah biya masa Allah cika zukatanmu da imani mu yi amfani da damar da Allah ya ba mu komai kankantanta mu taimaki addininmu da musuluncinmu Allah kuma ya kare mu ya kiyaye mu ya ɗaukaka musulunci ya kawo zaman lafiya da ci gaba da alkhairi Allah ya ɗaukaka musulunci ya ɗaukaka musulmi ko ina suke Allah ya kaskantar da kafirci da kafirai Allah kuma ya azurta mu da cikawa da imani wassalamu alaikum wa rahmatullahi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Malam sai tambayoyi. Ni wannan tambaya tana cewa mahaifinsu ne Allah ya masa rasuwa, amma kafin rasuwarsa ana bin sa bashi. da suka kai kudin domin su biya masa sai aka ce ai gwamnatin da ta ba su bashin ta yafe musu tun kafin shudewarsa to waya za su yi da wannan kudin to idan ana bin mutum bashi dama kafin a rafa gado kamar yadda Allah ya faɗa min da wasiyatin yusi ha audaini bayan wato an zartar da wasiyar da yayi ko kuma bashin da ake bin sa to idan kuka kai wa wanda ake bi bashin ya ce ya yafe to sai ku zo wannan gadon ya koma kayan gado sai ku raba shi gwargwadon yadda Allah ya ce a raba gado malam mai <clears throat> wannan tambaya tana cewa ita ne ta ce ba za ta je ta zauna aure a wani gari ba saboda rashin makaranta da dai asibiti da kula ta yi rantsuwa to mahaifanta sun tilasta mata ta je to shi ne ta yanke shawarar tafiya ta ce to kuma ka fara ya hau kanta kenan in ya hau kanta tunda ana azumin ramadan sai daga baya za ta biya koya kwarai da gaske wanda ya ce ba zai aikata wani abin da yake na arziki ba ne kuma daga baya shawara ko ganin girman wani ya sa zai aikata to sai ya fara a kan abin da ya rantsuwa sai je aikata abin saboda haka yin sai ta aika daɗin ta tafi kafaran yana kanta sai ta ciyar da muskini goma ko ta musu tufafi goma ko ta siyo baiwa ta ‘yanta in ba ta da halin yin ɗaya daga cikin ukun nan sai ta yi azumi ƙwaya uku a jere ko a rarrabe. La yi akhizukum Allahu bil lagwi fi walakin yi akhizukum bima aqattumul aiman fa kafaratuhu it'amu asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba faman lam yajid fasiyamu salasata ayyam zalika kafaratu aymanikum idza halaftum wa hafadhu aymanakum Allah ya ce ku kiyaye rantsuwanku abinda zaki kenan yanzu sai ki tafi din kamar yadda iyayenki suka umarce ki kuma insha Allah tunda kin yi biyayya ga iyayenki to Allah zai sa miki albarka a zaman garin ko Allah ya sa mijin ya taso ya dawo da ke inda kike so ko kuma abin da kike gani babu a zo a yi a garin a ce an kai wuta an kai ruwa an yi hanya din an yi asibiti malam wannan tambaya yana cewa shi ne ɗauki alkur'ani a wani masallaci ya mayar da shi gida yana karatu da shi to mai hukuncinsa na hakan da zai samu ladan karatun da ya ka yi sata ƙur'ani za ka ce tun da an ce wannan ƙur'anin waƙafin ne lil masjid sai ka karanta a ciki ko kuma ka nemi ƙa'imi na alaihi wanda suke kula da shi ka ce ba ni da ƙur'ani a gida yanzu kawai yadda za a yi dai a huta dawo da na masallacin ka zo mu baka wani Allah ya saka da alheri malam sai addu'o'i اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين mun sabu labari wani babban malami katafare a jihar Kano Allah ya masa rasuwa malam Yahaya Faruk Cedi Allah ya ji kansa ya masa rahama malam Yahaya Faruk Cedi na san shi sama da shekara ashirin muke harkar wa'azi da karantarwa tare da shi mutum ne mai haƙuri mai zaka'i mai hikima wanda Allah ta'ala ya ba shi ilimi ɗimbi sosai yana karantarwa a jami'an bayero kuma yana da makaranta a gidansa kuma ya taɓa zama kwamandan hizba na jihar kano to muna masa addu'a duk aikin da ya na alkhairi Allah ya karɓa ya sa masa a cikin mizanin kyakkyawan aikinsa abin da ya na kuskure kuma Allah ya yafe masa Allah ‘ya'yan da ya bari Allah kai musu albarka, Allah subhanahu wata'ala muna roƙonka yadda ya mutu a cikin wannan wata ne alfarma Allah ka sa shi cikin waɗanda za ka ‘yanta daga wuta kuma ka saka masa jinnatul firdausi ka kuma albarkaci ‘ya'yansa da iyalansa kuma ka ba ‘yan uwansa da danginsa da iyayensa da matansa haƙuri da sauran al'ummar musulmi bisa wannan katafarar rashi da aka yi Allah muna roƙonsa ya masa rahama ya ji kansa iyafe masa. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك